بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin tariqu salihin ila rabbil alamin tare da 'Yan'uwa mata a nan Alfaru Islamic Academy yau kun ce 16 ko ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa na albarka shekara 1448 wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da 2026 a ina za mu tashi ai ba ni da wannan yanzu ne wanne muka yi lat wannan darasi na nawa biyar ne ko? takuri da ni in gano gurin anawa darasi na tamanin da sai haka ne za mu tashi <coughs> darasi na tamanin da biyar haka ne babu fadda it'amu ta'am haka ne ko babin da ya magana akan falalan ciyar da abinci domin Allah wani na daga cikin ayyukan alkhairi da Allah ke mabayi rahama sanadiyarsa Allah ka sa muna da rabo mala ya ce na farko shi ne yi wuri su kan nazara wa surur ciyar da abinci da za yi ka ciyar da wani domin Allah zai gadar maka da haske na fuska wa surur da farin ciki da zuci kun san shi mumini ba kalan fatan shi ke sa shi haske ba sa'an shi ne ke sa da ka gan shi sai ka ji kana son shi don Allah haka mumini yake shi duk inda yake da kaga Bilal bin Rabah ranka za ta soshe shi za ta so shi da kaga Salman al-Farisi ko ba Laraba bane ballata ta zama Quraisha to wannan daga Allah ne kuma in kina son wannan hasken na gasken gaske wallahi ki rinka sallan dare da shi da ciyar da abincin nan da karatun Qur'ani a wannan kan akwai ku tambayi wanda suke dade suna wankan gawa za su rinka gaya muku abin da suke gani ga mutanen da suke da wata alaka da Allah a koye za ka sha mamaki za ka sha ni dinnan na ta ganin abokina bashir ɗan katsina ne na mun rayu da shi a jami'ar bayero ta kano wallahi abokina ne ya tashi yana sallan dare ko a duhu ne sai na ga haske a goshin shi ban taba gaya mishi ba har yi rasu wata abokan wata ran sun zo da dare muna ta da su suka ce wai na kula kuwa bashir in yana sallah goshin shi yana haske na ce wallahi na gani amma kakku gaya mishi ku kyale shi ku bai shi a haka ku bai shi da haka kuma Allah ka bamu mai kyau don tsarkin sunayenka mala ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yana mai siffanta bayan Allah na kwarai a wasu tafsiran sun ce sayyidina Ali ne da nana Fatima waɗannan ayoyi ya sauka a kansu wa yut'imuna ta'a wa yut'imuna ta'ama kuma suna wa yut'imuna ta'ama kuma suna suna ciyar da abinci ala hubbihi akan san shi wasu malamai suka ce suna son abincin ran suna so amma suka ba wasu suka ci wasu malamai suka ce ala hubbihi ad-damir ya'udu ila Allah ta'ala ana nufin suna son Allah to duka biyun za su shiga dan dai ba za ki dauki abin da ranki ke so kina musulma ki ba wani ba sai indan kina son Allah tare da kuma kina son kayanki lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da aka ke ma yau ayan nan ta shige ki da kin je gida ki dauko na atamfa mai tsada ki nemo wata gwaggon ki a kauye wanda kin san in kin ba ta sai ta saka wanki ya bugo a waya ya godiya ki hada mata da kudin sabulu ki ce gashi nan kun san fa su iyaye musamman mata alkhairan su na da yawa yanzu za ka yi muni kyautan dubu biyar bai gode ba da za ka yi musu kyautan dubu biyu sai bayan watanni za ka ji sun kara kira suna ma godiya kai ka ma manta ko ba ku ga haka ba to Allah ta'ala ce su mumine na kwarai suna ciyar da abinci ala hubbihi a lokacin da ransu ke son abinci, kuma suna ciyar da shi ne miskinan ga wanda yake bai da abin da zai wadatar da shi na abinci ko tufafi ko wurin zama sai su ba shi don ya rufe bukatunsa shi ne miskini malam usaimin ya ce miskini wanda bai da gidan kanshi bai da mota ka gani wanda misali bai wuce gida ɗaya gare shi ba da mota ɗaya ga abincin da ba zai kai shi shekara ba ko kana da abincin wata shi da miskin an miskini ne nake wannan a saudiya kenan ka san bolan saudiya ita ce abujan najeriya <laughs> kun fahimci magana kaga wannan fatar yan saudiya ce in ka sako najeriya sai kai da tsada da ita sai ka sako da ita kasa wa yatiman kuma suna ciyar da abincin nan ga maraya wane ne maraya wanda bai da wanda zai nemo mishi an gane ko bai da wanda zai nemo mishi kuma iyayen shi sun rasu tun yana karami kafin ya balaga duk wanda iyayen shi suka rasu kafin ya balaga shi ake ce ma maraya in ya balaga kuma to yanzu ya zama shi ma ya tashi ya nema wa asira sannan kuma suna ciyar da dukiyarsu ga musulmi wanda aka kafare suka kama shi kamammun yaƙi ko waɗanda aka tsare su a zamto cewa musulmai ne su wasu ma suka ce ko da mushrikai ne in ana fatan za su iya musulunta to za a iya in an je a ba su don ci da tunanin cewa za su iya za a iya canza musu tunani kuma a yayin da suke bayar wannan a zuciyarsu suna cewa innama nut'imukum liwajhillahi a zuci suke faɗi muna ciyar da ku ne kadai dan neman fuskar Allah ai bi ma'ana dan neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma bukata daga wurinku a ce wai sai kun mana godiya kai sai kun saka mana da abin da muka yi muku wala shukura kuma ba ma nema daga gare ku asalin wato har sai kun kun gode mana ba mu neman ku saka mana da irin abin da muka yi muku ko kila mun muku ne dan mu ma goben ya ta so ku yi mana a'a ba haka bane abin da ya sa mu wannan inna nakhafu min rabbina sanu dai lalle mu muna jin tsoro ne ga ubangijinmu man. wani yini wanda yake tafe a busan kamfarira wanda kuncin wannan yinin yana da tsayi ana dadewa cikin damuwa babaji ina dari kusalin ɗinka ha ina dari kusalin ɗinka? ko ka babu dirwanka kyauta ne Jam'a muna karatu babaji bai da littafi sai daga bana ya a a a a a to muna da mitin babu fa'iza za ki sai ɗari kusali ki kawo ɗari kusali za a yi ceto na san inda ɗayan ya tafi kar mu tona ku zo mu ci amma an ci gaba wata rana sai na yi wankan da ba ba abin nan fawqahumullahu sharra zalikal al sai Allah ta'ala ya kare su daga sharrin wannan yini na alkiyama mu ma Allah ka kare mu walaqahum nadratan wa surura sannan Allah ta'ala ya sanya wani haske a zuciyarsu da farin ciki wanda suke gani yake ke haska fuskansu walaqahum nadra Allah ya sa haske a zuciyansu wa sururan da kuma haske a fuskansu ita zuciya tana da labarin zuciya a tambayi fuska shi yasa wallahi yan uwa ina muku wasulci da yawan karatun Qur'ani da yawan karatun littafin addini eh wannan abu biyun ni dai ina muku wasulci wallahi ka kuyi kace da kun ga Qur'ani dirrin din da kina cikin tsarki a yi shi da ke ko kadan ne ko kaɗan ne duk ƙanƙantar shi karki yadda ƙur'ani bai da kaso a rayuwanki karki yadda karki yadda saboda wallahi wannan jarabawar da ke rayu wannan in ba Allah ya dasa maka imanin nan ba wani abu sai an girgiza su wallahi sai an kai ka sai ka ji da ƙwayoyi ma kake bacci to ku lizumci ƙur'ani kuma ku lizumci muraja'an waɗannan hadisan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya addu'a ce laddara Allahu bi an sami'a maqalati duk wanda ya ji magana ta hadisi na ya saurara ya kiyaye ta annab sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka sa haske a zuciyarsa hasken shi za zaki ga shari'a ba zaki iya kauce mata ba ita din dai ta zaki tsaya ki rasa ma yanda aka kika tsayan haka dai Allah ya so ki tsaya haka ne to ku rinka yawan karatun addini kuma da karatun Qur'ani na'am eh yana eh Allah sarki ka gani ko ka gani ko to to kaga wannan wa'azi ne babba Allah ya dace da mu nabi biyu ma nake ta'amu ta'amu min afdalil a'mal ciyar da abinci yan uwa yana daga cikin mafi falalan ayyukan da Allah yake so to in an ce na daga cikin mafi falalan ayyukan da Allah yake so to shi wanda ya aikin fakin shi Allah zai me zai faru shi ma Allah yana san shi malice fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amr radiyallahu ma Allah ya kare yadda a gare su anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ayyul islami khairun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wani ladabi ne daga cikin ladabin musulunci ko wata ɗabi'a ne wani hali ne wanda duk in musulmi ya same shi a musulunci ya fi kowa falala shine khairu wani aiki ne wani aiki ya fi alkhairi wani aiki ne in na dace da shi na dace da alkhairin da ya fi kowanne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi tu'imu ta'ama ka ciyar da abinci ko da ku dan rabin rabin rabin mai sunan shi ne dan flat ne kika ce ma almajiri ka rinka biyowa akwai da a ba kun fahimta eh dan sa laki sa ma yara na makarantar nan kin dan rage kin san an jima zai zo wucewa ya zo ka laye to shi ka je. in ma ce in naje ana kwace mu kice zauna ka ci ana in ya gama ba shi fiye wata daya Allah ya maka albarka ai dage ayi karatu ki wannan ki ga inda Allah zai yi da ki wallahi ki gwada ki gani abinda Allah zai miki ba karami ba ta karami ba wa taqra'u salam sannan aiki mafi daraja na biyu shine ka rinka yin sallama ala man arafta ga mutumin da ka sani wa man lam ta'rif da wanda baka sani ba inda ka ga mutum kawai kai masa kai masa sallama <coughs> an fahimta ko sai wanne ne sai malai ce rawal bai haƙi kuma haka na ko yake haka nan imam al-bayhaqi ya rawaito fi wa hasanahu al-albani malam nasidin al-albani ya ce wannan hadisi hasan ne ana bi ta daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare da a gare shi kala ya ce so ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi aka ce da shi ayyul a'mali afdalu wani aiki ne a cikin ayyukan musulunci yafi falala da daraja kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma wannan mai tambaya an tudkhila ala akhika almuslimi sururan shine ka shigar da farin ciki a cikin zuciyan dan uwanka musulmi ta hanyar magana ko wata shawara kawai zake ba ta tace nagode kiga tana kwalla ita iyakan arzikin da Allah ya sa ta samu a tare da keke wata kuma abinci zake bata wata kudi ne ko wata kuma zani ne duka ne duk abin da ya sa dan uwanka musulmi ke wata fa mutuncin ki kawai take so me nake nufi kawai a ce da aka tashi taron nan ai mun ga su wance ma sun zo mata fa wance fa ita ma hadda ita wannan kawai fatan alkhairin da za a ce su wance na wurin arziki ne ko ba arziki ba arziki ne kuma ta kun san irin wannan shi yasa nake muku kwatance da shi kun fi kowa sanin tsadansa au taqdi alhudainan daga cikin aiki mafi daraja ko ka biya bashi wa wani musulmi da ake bin shi ka biya wani musulmi bashi da ake bin shi akwai wasu mutane suna na anan unguwan kanawa ni ban san su ba aboki na ne ya san su kuma yana yana tare da su ba san ko hadin suna wannan abin nan din ba wasu family ne a unguwan kanawa aka ce suke a garin nan su daga cikin aikin da suke shine wanda ake bin shi bashi suka tabbatar janu bashi ne ba na ganganci ba su kawai a gidansu famili su tara kuɗi suke suna biyan ma wanda ba shi ya ja mishi musiba su fitar da shi na ce wannan famili ko za su ga alkhairin duniya da lahira ban san su ba amma muna roƙo Allah ya musu albarka Allah ya ƙara ma dukiyarsu albarka kar Allah ya gajiyar da su autu ta'imu khubzan autu khubzan ko ka ciyar da shi gurasa kanawa lamban ku ta fito a hadisi <laughs> alkomsi ne da abin da ake gasa ke kamar su waina su gurasa su biredi eh mutanen jakara lamban ku ta fito hmm. yau ana yi da ku to ko ka ciyar da shi khubz an faɗi khubz shine biredi fanke waye duk za su iya ɗauka wannan sunan ko eh kila nan bahaushe ya samu sadaka da kosai ah? sai dai galibin ma sadaka da kosan da wasu fa boka yake sa su in boka ya sa ki to ya halaka ki ki kyale shi in ko saboda al'adar malam bahaushe ne ya saba shi aka fi karyawa da shi kin san ko waina da kosai ko ba kunu yana shiga inda ya eh, kaji wani ya ce gaskiya ta zuru <laughs> to yana yi to an faɗi wannan ne saboda me yasa aka faɗi khubz malamai suka ce saboda da yawanci mutane larabawa kusan gidan kusan gidan kowa akwai to ana iya kwatan ana iya faɗan kuma duk abin da ya zanto al'adance baya wahala a inda mutane suke rayuwa kama a kaduna sai a ce mene kenan shinkafa inda yan kaduna yan bariki ne kuna da kuɗi ko ba haka ba ne karwata ta ce gurasa fa hadisi ya ce gurasa kuma ta ce basmati hadisin ma ce basmati <laughs> ya ka ba matsala in kin yi da basmati kin yi wannan chinese rice din mai sa kunni motsi sai yana cikin ladanki <laughs> eh hatta tun fi kun mata hibbur ka jini ka halar yunwa kake ji to Allah ya taimake mu kuma ya sami in mun yi kuma ya amsa mana rawar imamu ahmad yan uwa imamu ahmad ya rawaito hadisi na ku haka ne shi ma wa sahul albani malam nasirin albani ya inganta hadisin an abi malik al-ash'ari daga abi malik al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar dan Allah ku ji hadisi mai dadi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna fil jannati ghurafa aljanna ko su gidaje benaye masu wanda suka daga masu daraja da kima da tsada yura zahiruha min batiniha daga waje ana ganin ciki wa batinuha min zahiriha daga cikin kuma ana ganin waje gidan gilashi hmm. na suwaye wannan ne a addaha Allah Allah ya tanaji waɗannan gidaje ne liman ab'ama fa'am ga wanda ya ciyar da abinci malaman tafsiri malaman hadisi suka ce liman ab'ama fa'am anan ay lil iyali wanda ya ciyar da iyalansa ha eh kai ka bannin gama da iyalai dan baka da su iyalai bannin bigigan kan mazaje a nan wurin wasu mugaye ne eh gidanka za a iya cin shinkafa yar gwamnati ka tatse su suna cin taliya da shinkafa wasu duk duwatsu baka burge ba ga gida nan an gina maka ashe kuma ciyar da iyalai ma baya jiran ka jira a saka maka ashe kana ta yi ba su gani dama Allah ke so ga ina aje ma gidan da zaka ji ana ganin cikin shi daga waje kaskanci ne Allah ya sa za ka iya ma iyalanka abu takwas kai musu shida ba girman ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli an gani ta ce yanayin ne Allah zai bada mafita ai daga cikin hanyar da Allah ke azurta mutane akwai ciyar da iyalai a ciki akwai ciyarwa akwai kuma iyalanka su suke da haƙƙin farko su ne haƙƙin farko ka ciyar da su kuma kai ka abin to kuma kuma ku je in babu ku yi haƙuri an gani eh, in babu ku ku yi haƙuri in babu a yi haƙuri kake ce ofe ɗin shi fa in yana riƙe da wayan na ga'ala ɗin miliyan bakwai to an gaya muke nashi ne ba ne zama nashi shi dai ji tsoron Allah sai kuma ke haƙuri za a zauna lafiya ko ba za a tsaye ne kuke cewa na je nan gefen kun yi gungoni hmm? matan wanda ya ciyar da iyalai matan su ma sun ciyar da maza ai mun wuce hadisin sa a baya wa zai iya tuna hadisin wa zai iya tuna hadisin mace ta ci falalan mace ta siyar ta ciyar da mijinta hadisin Zainab matawa ne shikenan kun cika yan birni kun burge ni hadisin Zainab diyalin Abla ibn Mas'ud me ya faru zakka tana da kuɗi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi zakka tace tana da marayu da take ciyarwa da daukar nauyin su sannan shi ma mai gida ita ke cika mishi bai a mota ta bai dinkin sallah da kuma kaza ta kaza sai ta tambaya Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ka je ka tambayi ka ji mata ko shi yasa kai kokari ka ci su kakka yadda su ne a gaba wata ta ce ma mai gidan ya je ya tambaya fi sabilillah da shike bada zai ce ta ce sai ta ce ya je ya tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ta bashi kuma daga dukiyar zakka bayan fa tana mishi, ya kamata in ta bashi zakka miskini ya ci me ce mata ya ce ke ban san rainin wayo ki tashi ke ki <laughs> haka ce ke ki je ki tambaye shi ai ko sai ta je da yake dan Allah take bata ce to wa billahi allazi daga yau zan ma canza password din ATM <laughs> din nan bata yi haka ba annabi sallallahu alaihi kuma yi mata ga mata fata alkhairi gashi yanzu duka suna aljanna dukan kuma Allah ya baku ya kuma baku wanda za ku yi yau maga ina abin ya faɗi ne yawwa ku tsaye da ni ku bari in gama su har lokaci ya fara jan mana wannan ciyar da abinci malamai suka ce ga iyalai wal fuqara da talakawa wal abyaf da baki ba waɗanda suka fi samun lada ka ciyar da su kamar iyalanka mabukata da baki in sun zo ka ya ce wanda ya ciyar da mahaifiyar shi fa ai in bai ba ma ci bugu <laughs> wa alalal kalam wannan gida gangariya na gilaci an tanaje shi ga wanda ya faɗi magana mai taushi ga mutane ko da ko masu saɓon Allah ne kai musu magana da za su gane nasiha kake wata ba a kuma kuma mu ce rinka bibiyan asalin wato azumi kamar ya azumi kwanaki uku a wata ko alhamis da litini ko ya nazil hijja din nan da ake guda goma ko makamantansu wa salla kuma gidan nan an tanaje shi ne ga wanda ya tashi ya salla wannan nasu niyamun mutane suna bacci sallan dare gidan masu sallan dare ne gaba na uku ina so ne mu gaba shi na kaman su ne ko zan iya zuwa da sauri insha Allah malai ce it'amu ta'am min khisal ahli aljanna yau dai so Allah yake mu ciyar wai waji mi sadaka gaskiya mu nemo wanda zamu ko abincin biyo mu kira wata aci ya kamata it'amu ta'am ciyar da abinci min khisal ahli aljanna yana daga cikin dabi'u mutanen aljanna ba ka shawara mai iftar ranar litinin mu shirya majidi insha Allah ɗan litini a wajen nufi shaƙi da so kuke jan ku su tsine <laughs> ba ruwa na a mutsab ne kai zai yi mana tuwa ko alhamis za mu sace a nan waɗannan hajjoyin ba zai iya ciyar da ku ba mazajen ku kaɗai ka iya ba a cikin kunna akwai waɗanda ba masu ci abincin da muke ci ‘yan turai kuke ci ko ko yyg hajiyoyi ne nan manya-manya a nan gudun sun fi ƙarfinmu. za mu istikara ni da yyg abinda allah yi za ku ji <laughs> rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadithi an abi hmm? ban fasara ba? harafan? o oh, fate fate dama ai talaka ba na talaka ba ne ke kin san kudin haɗin fake tambayi maman fa'iza in dai facen zaki ba fate-fate ba ai sai wani da wani kuma ku fusa kani in jiyo kanku imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi huraira daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku ji tambaya yayi man asbaha minkum al-yawma sa'ima waye yau ya wayi gari yana azumi a cikin ku kaji kuma hadisi ya kara tunzuro muku qala abubakar radiyallahu anhu ana sai na bakar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ne ina azumi yau qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tambaya ta biyu faman tabi'a minkum al-yawma janazatan waye yau akai rasuwa akai sallah kuma ya raka gawon har kabarinta qala abubakar radiyallahu anhu ana sayyidina abubakar yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dace da wannan kaga da ba tambaya ba ba zai ce yayi ba ku gane can wanda ya bi janazar wanda ya tsaya kai sallan kuma ya bi ta wanda aka yi sallah ya tafiya sa bai hada ba ku rike faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta ku yace faman at'ama minkum al-yawma miskina waye yau a cikin ku ya ciyar da miskin qala abubakar radiyallahu anhu ana sayyidina abubakar yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to magana ta kare qala sai annabi sallallahu alaihi okay akwai sauran dai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa fa man adamin kumul yawma marida waye yau ya ziyarci mara lafiya ya je dubiyan mara lafiya a cikin ku qala abubakar radiyallahu anhu ana sayyidina abubakar yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace mace ma'ana fimri'in waɗannan abubuwa ba za su taɓa waɗannan ɗabi'u guda hudu ba za su taɓa tattaruwa fimri'in a kan wani mutum guda ɗaya kuma a rana ɗaya ba illa da halal janna ba ce sai ya shiga aljanna wannan shaida ne na annan sulasulam cewa zan gan shi aljanna ran alkiyama malamai suka ce ma'anan wannan hadisin shi ne waɗannan ɗabi'u guda hudu da aka ambata su idan mutum ya same su shi shi kaɗai to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba shine ma'anan da halal janna ba za a ce zo a buɗe kayanka ba sai dai a ce zo ka wuce kun gane ko in ba don haka ba suka ce imani kaɗin kana da shi a zai iya sa ka shiga aljanna to abin nufi shine ko baka ziyarci mara lafiya ba kai kaza ba za ka yi shiga aljanna amma idan kai waɗannan kuma to ba za a bincike ka ba direct entry idi e ne wucewa za ka yi an gane ko wasu malaman kuma suka ce face sai ya shiga aljanna suka ce ma'anarsa shine da khalal jannata min ayi babin sha'a duk kofar da kika so za ce zaba ki shiga haba ai an san kofar da zamu zaba ita ce ta sai na Abubakar da manzon Allah mu rufe na karshe a gurguje ku yi hakuri rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi hurairah daga abdurrahman ibn sakhr Allah ya kare da a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamati dan Allah ku ce lallai Allah madaukakin sarki zai rinka faɗi ranar alkiyama yana cewa zai tara wasu gungun mutane maruwata marasa tausayi ya ce da su ya bane adam ya kai ɗan adam maritu ni Allah na yi rashin lafiya falam ta'udni amma ban ganka ka zo dubiya na ba ƙala sai wannan mara tausayi marasa lafiyan ya ce ya rabbi ya ubangiji kaifa fa'uduka ya zan iya zuwa ni in duba ka wa anta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin talikai magana ta girmama qala sai Allah ya ce kwarai da gaske saurare ni da kyau amma alimta anna abdi fulanan marida ashe baka san bawa na wane rashin lafiya ba ba ga miki yar uwarki ba ta da lafiya ba ba ga miki makwabciyarki ba lafiya ba ba ga gaya maka wannan wanda kake gani a masallaci kuna sallah ya saba kullun ya kira sallah kaza a shiru an ce maka bai da lafiya ba baka samu labari ba falam ta'udhu amma kake zuwa ka duba shi balantana ka kai mai dan abun hasafi amma alimta annaka law uttahu ka cuci kanka ashe baka san cewa inda a ce ka je dubiyan wannan mara lafiyan ba lawajadtani indahu da ka tarar da ni Allah a wurin ku duba fa duk sauran ayyukan za ku ji ce da ka tarar da lahajan abin da ka yi a nan amma na mara lafiya ce ni da kaina za ka tarar ya faɗa aka don ya nuna girman magana da ce da ka tarar da ni wannan yana nuni zuwa ga yadda Allah ke kusa da mara lafiya duk wanda gabe da lafiya to Allah ya fi ka tausayin shi an fahimci wannan ko in bai taka da sai Allah ce ai da na baka ladan ciyar da shi da kaza da kai take dakatar da ni a wurin ma'ana rahaman gaba ɗayan ta dakatar same ta ya bani adam ya kai dan adam marowaci istadamtuka na ne muka ciyar da ni falam tuka imni amma kuma ka ciyar da ni ba qala sai wannan marowace ya ce ya rabbi ya ubangiji wa kaifa ut'imuka ya zan yi in ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin talikai qala sai Allah ta'ala ce da shi amma alimta annahu istab'amaka abdi fulan ashe bawa na wani ba ya roƙe ka taimaka mai da abin da zai ci ba bai da shi kuma ka san ba dan maula bane ba dan roƙo bane ba halinsa bane falam ta'imhu sai ka ki ciyar da shi ka ki bashi abin da zai ci ko mun kancin sa amma alimta kuma shin ka san cewa annaka law at'amtahu inda ka ciyar da wannan bawan nawa la wajadta zalika indi kun ji ko alai ce la wajadta zalika da ka tadda ladan wannan ciyarwan a wurina amma mara lafiya ce da ni za ka taras ba wai ladan ba ya ce da ka ciyar da saboda mara lafiya ya fi shiga cikin tsanani Allah ta lace ya bine adam ga kira na uku ya kai dan adam istaskaituka na ne muka shayar da ni falam ne, amma kake shayar da ni qala sai ya ce ya rabbi ya ubangiji kai kaifa asqika ya zan yi in shayar da kai wa an ta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin talikai wanda ma kake shayar da bayan da duniya baki ɗaya? qala sai Allah ta'ala ya ce istasqaka abdi fulan fawa na wani ya ne muka shayar da shi ko ka san mai ruwan ko ka dan san musu kan famfo su dan rinka diba kace yanzu katin ka na mita ne ba za ka iya ba ko ba ka bari? ko kuma yan uwan mu na kauye ba su da ruwa sun roki a tona musu rijiya anki ko an nemi kaza ba a yi ba ko an nemi kaza wani yace eh zai iya yi amma shi bai san public disturbance ne mutane su zo suna damu suna ɗiba su waɗannan kai ganin sun dame ka a yau gobe su zaka nemi su yi ma sallan gawa su ma inda za su watse da ranar ka gane ka bar shiri tun rani Allah ta'ala ya ce bawa na ne muka shayar da shi falam tasqihi amma kaki shayar da shi amma innaka law saqaitahu shin ka san cewa ko inda ka shayar da shi a duniya kafin yau mutuwa ta kawo ka nan wajatta zalika indi da kaga ladan wannan abin da kai a wurina to ka kwafsa Allah ka tsare mu hadisin da mu samu fa'ida a cikin waɗannan hadisan guda uku a takaice na farko Allah yana kusa da mara lafiya inda ya bawa bai da lafiya to Allah na tausaya mishi rashin lafiya ba kiyayyen Allah ba shi yasa Allah ya fi tausaya mara lafiyar ma na biyu shine tauhidi shine karshen al'amarin musulunci gaba ɗaya kamar yadda muka ji a baya ba abin da ke amfanin ba ran alƙiyama musulun ba tauhidi tare da shi to ina ga nan za mu takaita insha Allah ta'ala abin da eh kai jama'a rawa tirmidhi ikon Allah to shine maganar tauhidin rawa tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa qala hasan sahih kuma yace wannan hadisi hasan ne ingantacce an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amru Allah ya kare da a gare su kuma shi suka rawaito daidai ne na qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ubudur rahman ya ku jama'a ku bauta ma Allah mai rahama kan ku kasala wa at'imu ta'am in Allah ya azurta ku ku ciyar da abinci wa abshir salam ku yada sallama ga wanda kuka sani da wanda baku sani ba in kun yi wannan kun gama dukulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci Allah ya datar da mu Allah kuma ya ba mu aljanna cikin aminci insha Allah wa alaikum lamun makara fa tambaya ɗaya laku na'am ta ce tana da mai aiki ko wanda take mata aiki amma ta dinga mata sata har yadda ta gane sai kai matakin da ta sallame ta to yanzu ko bayan sun rabu sai ta mai da ɗabi'anta kamar duk sati sai ta kira ta ce miki ko ta aiko ta ce a ba ta abinci ita da mijinta eh, da kishiyanta da ya'ya mijin baya musu eh, to menene tambayan yanzu a baki laifi bankin hana ta yankin yi abinda da za ki iya sai ki ba ta haƙuri an fahimta eh yankin ba ta iya abinda da za ki iya shi kenan ki ce wancan a yi haƙuri kuma abun da yawa saboda wani lokacin ma ba a taimaka ma mutum wurin mutuwan zuciya an sani in tana da miji ya kamata da mijinta da yayanta so ya kamata an fahimta bai hana dai lokaci lokaci ko bata roke ki ba ki bata amma wanda ya mai da roko kar ku biye mishi kar ku in kun ba shi ba daina kyautan za ku yi ba ku juya kyautan zuwa ga wani mabukacin wanda bai roke ku ba ma bai nema a wurin ku ba sai ku yi masa amma wanda ya mai da roƙo ɗabi'ar sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce ran alkiyama zai tashi fuskan shi babu nama eh, wani malurin ma ce kamar wuta yake karɓa mutu ya ga dama ya karɓa da yawa ya ga dama ya karɓi kaɗan ya rage na shi kun ga magana ta lalace jama'a Allah ya muku albarka Allah ya samu ya ce akwai littafin da zamu yi dauran shi ashirin raka'idin fi tarbiya idan amira ta zo ba ta zo ba ina ganin ko ka dade ko ta ta'amshi littafan na ga suna gida sai a ajiye su insha Allah za mu faɗi ranar yin dauran gobe kuma asabar nawa ga wata me kuke tsammanin ɗaya ga wata kano <laughs> insha Allah ko eh, in Allah da muna can gaban manyanmu kuma za mu nemo wa amin amin amin da Allah ku ta mana addu'a mu abu biyu muke roƙon addu'a a wurinku na farko ku roƙi Allah ya ba mu tsarkin zuciya ku roƙi Allah ya ba mu tsarkin zuciya a abin da zamu na biyu kuma ku roƙi Allah ya ba mu istiqama da sabati a tsaya kuma a daidaita yadda Allah yake so na eh ni ta majuna ni kam ina muku gaskiya ku ne dai ban san ko kuna tunawa da ni ba amma tsakani da Allah ni ina muku iya abin da zan iya Allah ta'ala ya dace da mu na'am lahadi <coughs> eh, ina da za mu karatu insha Allah ba